akwai wani yaro karami da manzo Allah ya zo Madina shekaran shi goma sunan shi Julaibib da manzo Allah ya zo Madina shekaran shi nawa goma yaro ne karami baki babala mummuna she kaga sa amma yana ganin manzo Allah ya tako biyo manzo Allah manzon Allah ya ce lafiya ya ce shi ma zo yi kalmar shahada ne shekar da manzo Allah ya wuce shekara goma ya kalmar shahada ana mamaki irin wanga yaron manzon Allah irin yara masu she kumin gafara ka san akwai waɗansu da kaman gari duka ana mai da su kaman binan binan kun gane to haka ka mai da shi binan binan yana shiga gida ya yi wasa ya hatta ruwa mai kyau bai iya sai ya sha yasa irin ruwan da ke gudana ne shi yake tarewa da hannu yake sha ya kalmar shahada ya yi kalmar shahada bai da wurin zama shi cikin masallaci bai da wurin zama ba san shi ma ba manzo Allah kurin san shi wanda suka san shi ba su da yawa sai dai mutane daidai ku cikin mutane suka san shi wanda suka san shi ma sun san shi ne yaro ne mai ban dariya yana masallaci yake kwana wurin yake samun ci in an kawo da manzo Allah abinci in an kawo da manzo Allah sadakoki in an kawo da manzo Allah kyauta ciki ake bashi shi ma ya har ya dan girma kaɗan rana ɗaya kurin zai wuce sai manzo Allah ya ce ya julaibi? ya ce julaibi? ala ta tazawwaji yanzu naga ka girma baka aure ya ce ya rasulallah wa man yuzawwiju julaibi ba la jaha lahu wala mal la jaha wala mal ya ce manzo Allah wa zai ma julaibi ba aure wa zai daura ma julaibi ba aure iri nan ga manzo Allah manzo Allah ya ce julaibi kaka damu kai aure gari ya waye manzo Allah ya ce ya julaibib julaibib maganan jiyan nan batun auren nan ya labari yace manzo Allah qultu laka wa man yuzawwiju julaibiba cikon kwana uku manzo Allah ya tambaye shi yace manzo Allah na riga na ga maka iri nan gade wa zai bani mata shi manzo Allah ce to an baka mata manzo Allah da kanshi taka je gidan Abu Barza yace ya kai Ababarza yariyanka nake son ka bani ita aure yace manzo Allah yariya na in baka ita aure ai yau Madina ba wanda ya kai ni na fi kowa Madina manzo Allah ce la uridu hali nafsi ina son ta da lamarin aure amma ba ba na ba yace manzo Allah dai baka yace a ba su Ali ko dangin gidana ba Julaibib uridu hali Julaibib shi ce rasulullah ushawiru ummaha zala me kake gani a ji shawara da uwarta zala ce ta bada ma ji shawara kaga da manzo Allah ya ce yana son ta da aure ba mutum shawara da mawo shi sa kaga in kaje neman aure kaga wani babban hanzari ya zo an sha kura da kai kenan kaga da da da ya ji sunan manzo Allah farko ba wani batun shawara da uwata. amma mm-hmm. yanzu da ya ji julai biyu she doki kuma wakilcin yariya ya samu umman ya sheka da gudu yana kaiwa gida she ce to ya ke wance ya wance ta ce lafiya ya ce wallahi manzo Allah ne ya ce wai yana neman yariya da aure ta ce ni sarakuwar manzon Allah to ashi ana ni'ima yau ya sauko gidanmu ta ce la yuridu hali nafsi ba wai shi ke so ba ta ce liman shaka ce li julaibi ce haɓa manzo Allah kuma me kai manzo Allah da lamarin julaibibu ya ce julaibibu la'amurullahi la nuzawiju na ransa da Allah babu auren julaibibu haka kurmu dokiya wa kanat min ajmali nisa'il ansar kuma ta kasance yariyar nan kyakkyawan mace ne cikin matan ansar ba irin mata labulabun nan ba cikin kyawawan ma ita kyakkyawa ce kyakkyawa kuma bayani larwa ke ba irin ire barin kaga baki nan gabi jin magana <laughs> ta dan ce ire shi na tsaya ko to batun matan larabawa ta ce la'amurullahi la nuzawiju ba mu ba mu be manzo Allah ne ba problem amma kamar irin Zainab Zainab da manzo Allah ya zo neman ta da aure ta san shi ke so ce ce ah, a zan ba Zaid ne ta ce kai ni agman da Zaid ni da zaid ni ba quraisha kanwan manzo Allah a gaban da zaid ah <laughs> insha Allah ce ma kana li mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu ke zainab ta yi ya yayanta kuma yayi lam suna farha aka ce lafiya suka ce Allah ya ambace mu mu'minin wa mu'mina wannan kun ya ishe mu sannan ta yi ta zaid wannan ma dogon magana ne duk da shi an kare tabargaza ya tashi kura ya tashi aka yi sankofa to to bayan Allah julaibibu man na magana she baban na gaya da uwar to me zan gaya da manzo Allah tace duba kullahu ma yaqtur bi balik duk abin da kai tunani je ka gaya mai amma ba mu auren yariyan yariyan ba aura nemi wani magana mai kyau ka gaya mai bai yi ana rigima shan muryan na tashi yace ya kamata manzo Allah ne fa kaga ba manzo Allah ya rikitar da su suna tunani yanzu ya za ya jagiya da manzo Allah magana ana cikin wangaman she yariyan ta ji daga cikin gida she ta tambaye su man yaktubuni ilaikum wa ke nima da aure zuwa gare ku ne shi in ta juya ta ce junabi manzo Allah ke neman ya gama ki da junaibibu ta ce manzo Allah aka ce eh shi ta ce umma baba a taruddani amra rasulillah ta ce umma da baba yanzu an ce manzo Allah ya aiko yana nema na da aure don ya ba wani hakuna shawara ya yi ko bai yi suka ce me kiwo nufi suka ce sai ta ce ku dauke ni ku sallama zuwa ga Allah da manzo Allah tunda suke nema haqiqatul istislam lillah kaga yariyan nan ta yadda da Allah da manzon Allah mu rashin sallama wannan bamu yadda ba muna ganin muka ba Allah bukata bibiya. musa kafin ciko kaga ta riga shi tana da wani total ya sunan shi total submission her faith is yeah her faith is intact her faith is intact imanin na nan yayi gam sai ta san lamarin Allah da bukata ya biya kisa duk wanda ke ganin kama bayanin gabarin lamari gabarin sa hannu Allah bukata ya biya ya tumbiya malam da ya baban ya duba ta hatta ja mai wa ma kana li mu'mini wa la mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad nan dhalalan ba'ida abai ya ce a yariya da za mu sha kwanakin komo da muka hanya baban na kuma masallaci ce ya rasulullah mun dauke ta mun baka yanda kaga dama tana hannunka manzo Allah ya kirawo jalabibu aka daura aure jalabibu na mamakin Allah ni jalabibu ni ke ga ai ba ni ke ga ba sharan da ya shiga daki ga ta zaune ni ke ga jalabibu Jalabibu na faman kwabe riga shi ya ce, ji kuma na cewa hayyalal jihad ana kuwa za je jihadi. shi julabibu ya duba ta ya ce to wanzu Allah ya bani matan ga Allah ya taimaka na samu gashi kuma suna kira ga Allah da manzo Allah na kira yanzu matan ko Allah da manzo Allah mata amarya ko Allah ya ce amarya jira ni zan zo shi julabibu ya tashi ya hau kan abin hawan sai sheka da gudu ba ma abin hawa na kafa ya ko takobinsa ya sa kan yaki Rabibu na tafiya ya je fagen yaki manzo ya ci nasara ya kare ana cewa ga wani kaza ka manzo ya ce hal tafqiduna ahada manzo na hal tafqiduna ahada suka ce rasulullah ya kake ta cewa ana wani ko ba ga wani ba ko suka ce manzo wa kake nema ne yace afqidu julaibi ba aboki na nake nema julaibi shikenan shi kowa ya je wurin neman abin manzo Allah don kana neman kana da abin da ka sa gaba she ka na manzo Allah sabai kowa ya bari ana neman abin da manzo Allah ke nema gaba ɗaya ga sunan kan julabibu shi kaɗai da mushrikai bakwai suka ce rasulullah ha julabi ga julabibu nan katala sab'atan thumma qataluhu gashi shi da mutane bakwai sun yi gwagwarmaya sun mutu sannan ya mutu manzo Allah ya zo ya ce ya julabi katalta sab'an thumma qataluk ka kashe bakwai don Allah da manzon Allah sannan suka kashe ka anta minni wa ana min anta minni wa ana minka ya julabi Allah Julebibu kai ne ne ni ne kai bi ma'ana Julebibu da mun tashi kiyama ni da kai haka zamu shiga gidan aljanna gaba da shi manzo Allah sabbi suka ga manzo Allah yayi haka shi suka manzo Allah sabana ta suka shi manzo Allah ya kake kawai da kai yace matan hurul iri ne ga sun taru kan shi kyakkyawai kyawawa matan shi ta sallama shi ma ya sallama an koma gida mata ta fito tana namiji na ce jirabibu ya cika julabibu ya rasu namiji na aka ce julabibu ya rasu manzala da kanshi ya shigo ya zo ya mata ta'aziyya manzala Allah ya daga hannu ya ce Allahumma subba alaiha alkhaira sabba manzala ce yariyar ga ta min biyayya duk inda alkhairi yake Allah ka malalo shi a cikin gidanta wala taj'al aishaha kaddan kadda Allah duk inda wahala yake kaka sa ta gani Anas bin Malik na bada labari lokacin da ta fita ta kaba ba a taba ganin na macen da maza suka taru kanta kamar wanga boyar kowa na neman ta da aure matan julai biyu wata ranar cikin madina an taru ga arziki ya taru malam ana tarabawa ana tarabawa shi wani bawan Allah ke cewa eh matan ga tana da kudi wo tafi kowa arziki cikin matan madina shi Malik ya yi dariya Yace matan julai bibu kenan wanda manzon Allah ya mata addu'ar ita kenan manzon Allah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsharun Allahu akbar haqiqatul istislam